karfe biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. To a cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce tura ta kai bango game da kazamin rikicin Filato da ke ci gaba da laƙume rayukan mutane. Faransa ta ce tana kan matsayarta na goyon bayan kasancewar yankin yammacin Sahara ƙarƙashin ikon Morocco. Yayin da aka shiga shekara ta biyu da fara yakin basasa a Sudan ko me ya hana kawo ƙarshen yakin har yanzu za mu ji dalili. Za kuma mu ji yadda aka kai hari a wasu gidajen yarin Faransa tare da bankawa motoci wuta. ga cikakkun labaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi allah wadai da kazamin harin da aka sake kaiwa jihar plateau wanda ya sanadiyar halaka mutane sama da arba'in yayin da ya buƙaci gwamnan jihar da ya ɗauki matakin magance matsalar da ake samu dangane da buƙatar shugaban ƙasar ne gwamnan jihar ta plateau talib a muftuwang ya gana da masu ruwa da tsaki ga kaɗan daga cikin jawabinsa at about midnight into early daga tsakar dare ne har zuwa safiya wasu 'yan ta'adda sama da ɗari suka yi dirar mikiya a kan wata al'umma da ke yankin kwal a karamar hukumar basa suka yi matuƙar barna inda suka kashe mutane da dama tare da ƙone gidaje mun duba lamarin sannan mun samu bayanan da ake da bukata daga jami'an tsaro game da dukkanin abin da ya faru yanzu muna kokarin gano sanadin faruwar harin ne da kuma yadda aka yi shi domin ɗaukar matakan da suka dace a yanzu haka dai hankali ya kwanta a yankin kuma mun yi ƙoƙari wajen ƙara kwantarwa da al'ummar hankali tare da jan hankulansu a kan su kiyaye ɗaukar mataki da ka iya dagula lamura abin farin ciki a nan shine matasan yankin sun yi mana kyakkyawar fahimta glad that the youth of that community were able to listen to us. fassarar kalaman mutfwang wato gwamnan jihar plateau da ke tarayyar najeriya to har yanzu mana najeriyar inda 'yan bindiga suka yi dirar mikiya kan masu ibada a ƙauyen egwala da ke yankin karamar hukumar lokoja a jihar kogi inda suka yi awon gaba da mutane da dama lamarin wanda ya faru da tsakar daren juma'a lokacin da mabiya addinin kirista ke gudanar da sujudar dare sun yi ta harbin kan mai uwa da wabi kafin jami'an sa kai su ziyarci wurin kuma jami'an sa kai dai sun yi nasarar kubutar da wata mata mai suna mary adams wadda ta tabbatar da cewa akwai mutane da dama da ke tsare a hannun masu dauke da makaman kamfanonin raba wato kamfanonin rarraba lantarki a najeriya sun yi barazanar jefa 'yan kasar cikin duhu matukar gwamnati bata biya su bashin da suke binta na naira tiriliyan hudu ba wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da har yanzu lantarki ta gaza daidaituwa a najeriya comrade umar hamisu kofar na isa shine shugaban kungiyar setsac da ke kare kimar demokaradiyya da muradin al'umma a jihar kano da ke najeriya to ko shakka babu yanayin da ake ciki a najeriya game da wutar lantarki yanayi ne mummuna wannan matakai guda biyu da gwamnatin tare ta ɗauka na farko wato cin tarar su kamfanonuwar rarraba kuɗa wutar lantarki wato distribution companies da aka yi kusan sama da miliyan 600 zai ƙara sawa su kuma kamfanonin su ƙara wa kwastomomin su kuɗin da suke caza abu na biyu kuma yau gwamnatin tarayya ta yi barazanar dakatar da shigowa da plate plate na sola zuwa najeriya wadda ana amfani da sololin nan domin eh, wato samar da wutar lantarkin da ita gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsayayyen wutar lantarki to idan aka tsinci kai a cikin wannan yanayi kamfanuwa za su tsaya ba maganar masana'antu to daga nan za a shiga wata yanayi na kuba tattalin arziki za a samu wato ta'azzarar hauhawar farashi da sauran abubuwa makamanta wannan shi yasa muke kallon tun kafin su generation company su aiwatar da wannan barazana su kai a zauna akan teburin sulu in bashin nan da ya kamata a fara rage musu su wannan ba su kan sanar gwamnatin tarayya ta canza salon ta samar da wutar lantarki comrade umar hamisu kofar na isa daga najeriya har yanzu dai muna najeriya wato kungiyar lauyoyin kasar ce ta ce ba za ta mayar da naira miliyan 300 da gwamnatin jihar rivers ta bata a matsayin kyauta ba wannan na zuwa ne bayan da shugaban gwamnatin rikon kwariyar gwamnatin jihar rivers ibek wato ibok ibas ya buƙaci kungiyar da ta mayar da kuɗin wanda ya ce gwamnatin jihar karkashin dakataccen gwamna similalayi fubara ita ce ta bayar a yayin da jihar ke shirin karɓar bakuncin babban taron nba na shekara a birnin fatakwal. zaman makwabtaka da matan yankin kance na jihar zindar ke yi tsakanin su da takwarorin su na tasawa a jihar maradi ya sa mata a yankin kwargon fara fita kasashen waje don yin bara yawancin su mata ne da ke cikin koshin lafiya amma kuma ke amfani da yara ƙanana don cimma burinsu to domin dakile wannan wato ɗabi'a ce sanya sarkin kwargon a jihar maradi shirya taron tattaunawa don gano inda matsalar take ga rahoton umar sani ya mace bara da ita ba wannan ni ma ban ba ta ne Nana da Hassana kenan wasu mata dauke da yara sha tara waɗanda ba su kai shekaru sha biyar ba da suke amfani da su wajen yawon bara a ƙasar Cote d'Ivoire bayan su akwai ɗimbin yara da ake amfani da su a matsayin jagoran makafi ko gurago ko menene dalilin zuwan matan yawon bara malama Halisa da bayani. idan cikin shi ɗaya sai ya iya tahiya ya zai ta azab bai kula ba da ke da ɗiyanki ke kuma mace biki isa ba ki fita ba tare da kin bai ɗiyanki ba za ki zuba daɗi. al'amarin da ya yi kamari a karkara shi yasa mai martaba sarkin kwargwam hannafi ibrahim ɗaukar mataki tare da kira ga mazaje su sauke nauyin da allah ya aza musu. mu uwaye maza mu muka bari tarbiyya ta lalace kai ga wannan matsayin ranar tambaya allah zai taimake mu ya muka da iyalanmu to saboda haka in dai ba mu koma wajen tarbiyya ba wajen ilimi ba to har a nashi wajen abdu isa dan gwagwarmayar kare hakkin da idama na kungiyar alternative espacitoyen ya ja hankulan al'umma akan hadarin da za ta iya fuskanta kan sakin waɗannan yaran babu ilimi hadari ne a zaman al'umma saboda suna iya zama manyan barayi ko wasu 'yan hashi don saboda su rayuwarsu ba su san da cewa ba tashi ne ake aiki a nemi eh, biyan bukata. Abdu Isa ya yi kira ga al'umma da masu hannu da shuni su dinga taimakawa da zakka ga marasa galiho domin su kama wasu sana'o'i na dogaro da kai haka ita ma gwamnati ta dinga ɗaukar matakai na kyautata rayuwar al'umma don kare rayuwar yara da makomarsu umar sani lagos rfi shugaban chadi muhammad idris dabi ya janye wani dan uwansa kuma makusancinsa makamin janar mai taurari biyar a wato abdurrahim bahab wato bahar itino wajen barinsa a matsayin karamin soja mai daraja ta biyu ba tare da bayyana dalili ba matakin da ya zo wa wa 'yan kasar da mamaki kasar ghana ta baiwa 'yan kasashen waje da su fice daga harkokinta na kasuwancin zinari a ƙarshen wannan wata na afrilu wani mataki na bunƙasa ƙananan masu haƙar zinari na cikin gida da kuma samun kuɗaɗen shiga ga rahoton ahmad abba ƙasar ta yammacin afirka da ke kan gaba a samar da zinari a nahiyar na ƙoƙarin tsabtace harkokin haƙar zinari tare da daƙile fasakori da ke neman zama ruwan dare a ƙasar a ƙarƙashin sabon tsarin sabuwar hukumar kula da harkokin zinari da gwamnatin ghana ta ƙirƙira wacce aka fi sani da gold board ita ce kaɗai take da damar saye ko sayar da gold tare da damar fitar da su kasuwannin ƙasashen waje saɓanin yadda lamarin yake a baya inda masu lasisi na cikin gida da waje za su shiga lungu da saƙo domin sayan zinari daga masu waƙar a hukumance ko a bayan fage. Da wannan mataki dukkanin tsoffin lasisin haƙa ko kasuwancin zinari sun daina aiki daga ƙarshen watan. Sanarwar gwamnatin Ghana ta ranar Litinin ta nuna cewa ya zama wajibi 'yan ƙasashen waje su cewa hada-hadar cinikin zinari da suke yi kai tsaye da masu waƙa ta cikin gida kafin ranar talatin ga watan nan na Afrilu. Sai dai kuma suna da damar hulɗar kasuwanci kai tsaye da sabuwar hukumar da aka kafa. wato labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shekaru biyu cif kenan da faro rikicin Sudan tsakanin tsagin sojin da ke mulkar kasar karkashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma bangaren dakarun kai daukin gaggawa ko kuma 'yan tawayen RSF karkashin jagorancin Muhammad Hamdan Dagalo rikicin da ya juye zuwa yakin basasa mafi muni da kasar ta gani a tarihi. komi sa har yanzu aka gaza kawo ƙarshen yakin na sudan farfesa tukur abdulkadir na jami'ar tarayya da ke jihar kaduna najeriya ya yi mana tsokaci a kai saboda abin da ke faruwa a Sudan in ya ci gaba da ruwa, zai shafi sauran kasashe da ke makwabtaka daga nan kuma har zai iya zuwa mana saboda Najeriya tana da miliyoyin mutane waɗanda asalin su 'yan Najeriya ne wanda su 'yan Sudan ne a yanzu saboda haka ƙasa 'yan lelen Amurka 'yan lelen yammacin Turai da daular Larabawa ita ce ƙashin bayan ainihin waɗannan 'yan tawaye na RSF kuma tunda da bazar su su suna rawa da bazan yammacin Turai suke rawa kuma yammacin Turai da Amurka suke jan akalar diplomasiya suke da majalisar ɗinkin duniya suke da sauran hukumomi masu faɗa a na duniya to waye zai magana sudan babu wanda zai magana sai lokacin da allah ya kawo ba masu mutanen da suke yaƙi da waɗannan kannukan farautan ƙasashen waje nasara suka kawo ƙarshen su in ba haka ba to mutanen sudan za su gaba da ɗanɗana kuɗa su a hannun waɗannan kannukan farautan yammacin turai ai da ƙasashen musulmi sun cika ƙasashen ne kamar yadda suka taron dangi ma qatar shekarun baya suka maida ta saniyar ware to me yasa ba za su yi ma haɗaɗɗiyar daular laraba za su maida ita saniyar ware ba ba za su yi ba saboda a cikin su da yawan su kandukan farautan amurka ne kuma kawayen isra'ila ne ko a bayyana ko a boye Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kaduna, Najeriya. To a nan ministan harkokin wajen Faransa ya ce kasarsa na nan kan matsayinta na goyon bayan ci gaba da zaman yankin yammacin Sahara karkashin ikon Maroko saɓanin ɓallewa don zama ƙasa mai cikakken 'yanci. ga nura ado suleiman dauke da karin bayani jean noel baro ya yi wannan jawabi ne yayin karbar bakuncin takunansa na morocco nasir burita a birnin paris a daidai lokacin da dangantaka ta sake yin tsami tsakanin faransa da algeria wadda ke goyon bayan 'yan tawayen polisario masu fafutukar ballewar yankin yammacin sahara daga kasar ta morocco jim kaɗan bayan ganawar manyan jami'an guda biyu ne kuma ma'aikatar harkokin wajen faransa ta fitar da sanarwar da ke cewa ƙasar ba za ta taɓa sauya matsayin da ta ɗauka ba tun shekarar 2007 da goyon bayan tayin da gwamnatin morocco ta gabatar da baiwa yankin yammacin sahara wani kwarekwarewar 'yancin cin gashin kai amma ƙarƙashin ikonta matakin da faransar ke kallo a matsayin hanya mafi dacewa wajen kawo ƙarshen rikicin 'yan tawayen polisario da aka shafe gwamman shekaru ana fama da shi. To sai dai har yanzu 'yan tawayen na Polisario na ci gaba da tsayuwar gwaman jaki kan aniyarsu ta neman gudanar da zaɓen raba gardama a ƙarƙashin sa idan Majalisar Ɗinkin Duniya kan buƙatar tasu ta neman ɓallewar yammacin Sahara yankin da gwamnatin Morocco ke iko da aƙalla kashi 80 ɗinsa cikin ɗari. zababin shugaban gabon brice oligi ngema ya yi alkawarin sake gina kasar bayan lashe babban zaɓe da sama da kaso 93 ciki har da batun karfafa alaƙa tsakanin ƙasarsa da uwar gijiyarta faransa an kai wasu hare-hare a gidajen yari na kasar faransa yayin da aka banka wa motoci wuta tare da harba bindiga a yayin harin ministan shari'a na kasar wato gerald germani shine tabbatar da faruwar lamarin ministan shari'a na faransa gerald damanin ya ce a tsakar dare aka kai hare-hare gidajen yarin kasar kuma an yi hakan ne da nufin kawo cikas ga ayyukan jami'an da ke tsare kurkuku. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na X, Gerald ya ce an kone motoci da har harba makamai masu sarrafa kansu. Ministan Shari'a ya ce Faransa na fuskantar matsalar miyagun kwayoyi, abin da ya sa take ɗaukar matakai domin daƙile su tare da share gungun masu aikata laifin. Tuni ministan cikin gida na Faransa Bruno Ritali ya yi Allah wadai da wannan hari da aka kai gidajen yarin. Ya ce hukumomin ƙasar za su ɗauki tsauraran matakai dangane da batun. ko a watanni biyu da suka gabata sai da ministan na cikin gida ya sha alwashin yin fito na fito da masu harkokin miyagun kwayoyi a cewar kungiyar ma'aikatan gidajen yari an sanya wa motoci da kofar gidajen yaro wuta tare da harbin bindiga a yayin harin an gaishe da na madobi da wannan rahoto to kamar yadda china ke faɗaɗa kasuwanci da zuba jari a kasashe daban-daban sannan a hankali gwamnatin beijing na kuma kafa kamfanonin sojin haya waɗanda a farko ke da nufin kare manufofin ƙasar ta sin a ƙetare sai dai daga bisani makamantan kamfanonin sun juye zuwa wani bangare na manyan muradin ƙasar ta china ga azima bashir aminu dauke da karin bayani a kai lura da yadda kasuwancin china ke haɓaka a gefe guda kamfanoni haɗe da manufofinta na ganin barazana walau daga 'yan ta'adda ko masu ƙin jinin sinawa ko sauran tsakiru da ke girkuwa da mutane don fansa cikin waɗannan ƙalubale kuwa har da kisan sinawan ma'aikata sha ɗaya a afghanistan da kuma wasu uku a pakistan a 2007 alƙalman ma'aikatar tsaron cikin gida a china ta ce daga 2010 zuwa 2015 matsalolin tsaro 300 da hamsin al'ummar da suka ci karo da su a kasashe daban-daban sai dai duk da wannan jerin matsaloli china ta ce ba ta da shirin girke dakaru a wata ƙasa bisa ga manufofinta na kin yin shishigi ga lamarin cikin gidan wata ƙasa sai dai wasu alkalma da cibiyar osis ta tattara a baya-bayan nan sun nuna cewa china na da tarin kamfanonin tsaro da take tafiyarwa cikin ƙasashe fiye da arba'in baya ga wasu akalla ashirin da ke aiki a cikin gida daga cewa waɗannan kamfanoni babban aikinsu shine bayar da kariya ga manufofin 'yan China a ƙetare amma sun shahara wajen bayar da horon soji. To an gaishe da Azima Bashir Aminu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana buƙatar ta sakeyar Amurka wanda ke aikata manyan laifuka zuwa gidajen yarin Salvador matakin da masana suka ce ya ci karu da dokokin ƙasar. Kalaman na Trump sun nuna ƙarar cewa shugaban na Amurka da gaske yake game da korar 'yan asalin ƙasar. Shawarar da ta firgita masu fafu ta firgita masu fafutukar kare hakkin ɗan adam kuma masana shari'a da dama ke kallanta a matsayin wato ta saba wa kundin tsarin mulki. Trump ya shaidawa manema labarai a makon jiya cewa yana matukar ƙaunar korar 'yan ƙasar zuwa Salvador bayan da gwamnatin ƙasar ta ce kofa a bude take ta bawa fursunonin Amurka mafaka. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa kalubalen da ke tunkarar bangaren lafiya a Afghanistan zai shafi kashi goma na al'ummar kasar daga nan zuwa ƙarshen wannan shekara. Afghanistan mai dauke da yawan al'umma da ya kai miliyan 45 wadda kuma ta jima tana dogaro da agajin jin kai daga hukumomi na duniya na fuskantar matsalar jin kai mafi girma na biyu a duniya. lokaci ne na labarin wasanni. kai tsaye muna tare da nura ado suleiman coach barka da shigowa eh ai ban kai matsayin coach din ba ki dai ki dai kin san tun da kami suka da manna min cewa ni bakin zare nake eh, daura kuma dan dambe ne na hakura a eh, nan wajen saboda in shiga coaching sai mun baka amma na kai da abdullahi isa kwarai kuwa to yau za a ci gaba da gasar cin kofin zakarin turai mm. inda za a yi karawa ta biyu tsakanin aston villa da paris saint germain sai mm. kuma borussia dortmund da barcelona a turmin farko dai barcelona ce ta lallasa Borussia Dortmund da kwallaye hudu da nema zai mm. wahala a ah, maimaita su mm. eh, sai kuma Paris Saint-Germain da ta doke Aston Villa da kwallaye uku da daya. bana dai eh, su yanzu a baki ya washe ai ana mm. ta murmushi. To amma shi kocin PSG Luis Enrique ya gargadi yan wasansa da magoya bayan kungiyar kan cewa ya yi wuri sai murna cewa su riga sun samu nasara kan Aston Villa kin san za su tafi Ingila ne eh, a daren yakunci sun ma su riga sun da yawa to komai na iya faruwa in kika duba abin da da ya faru tsakanin da barcelona mm. lokacin da suka taba cin barcelona hudu barcelona mm. suka zo eh, suka rama barin alkalman nan ta barewa eh, suka bare su shida da daya <laughs> yawa to shugaban hukumar da ke kula da kwallon kafar yankunan arewaci da tsakiyar amurka da kuma caribbean victor montajalini mm. ya bi sahun masu sukar bukatar wasu da ke neman a da gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya wadda za a shekarar 2030 zuwa wadda za ta kunshi kasashe ɗaiɗaiɗai har guda 64 za a ja lokaci ne E na farko ana ganin za ta iya ficewa mutane a zuciya ma E na farko za a ja lokaci sannan yawan wasannin da yan wasa ke bugawa mm. za su karu mm. tunda kin ga dama kwace-kwace da kuma su yan wasan suna korafi kan yawan wasanni dan zan mm. iya tunawa akwai lokacin da ah, Mourinho yake horas da kungiyar Manchester United yake cewa a wannan kakar wasa guda yan wasan sai sun buga wasanni sama da 60 to kuma kin ga aka ce an zo an kara ita fada da ita wannan gasa to shi ma al'amari ne da ake korafi a kansa kuma aka zo aka sake ƙara yawan girman matsalar kenan to tun da fara hukumar da ke kula da kwallon kafar nahiyar kudancin amurka mm. conmebol ita ce ta fara mika wannan bukata mm. to amma kuma take shan suka to ita wannan gasa da mm. za ta gudana ta shekarar 2030 a kasashen spain da morocco da mm. portugal da mm. uruguay da kuma paraguay ne za su karɓi bakuncin wasannin da za a buga kwarai kuwa yawwa yawwa to mm. ita conmebol tana ganin tunda a wannan shekarar gasar cin kofin duniya za ta cika shekaru 100 da farawa to ya kamata a ce a faɗaɗa yawan kasashe da za su samu damar sai dai kuma nahiyoyin da aka rarraba ne shine kusan zai yawo da hankalin 'yan kallo musamman waɗanda suke son zuwa eh, ita kamar kamar ita kasashen uruguay da paraguay wasanni wasanni guda uku na farko ne za su mm. karɓi bakunci daga nan mm. shikenan za a rika reto ne tsakanin mm. spain din da morocco kwarai kuwa to sai shi kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa wato gianni infantino ya bayyana wato ina ganin lokaci ya cin mana mustapha a ya ce wai lokacin ka yayi. to haka yake a jere a jere kuma muna tare da Nasiru Sani shi kuma na ga ya shigo ne da tilin takardu jamu mu je malam Nasiru. Wani daga sai kin taka mu burki irin a tuba nake yi. To zan fara ne da jaridar Aminiya wato Daily Trust kenan wacce mm. ake wallafa ta a Najeriya. Haka. Da ta wallafa wani labari akan yadda wani matashi mm. ya yi yunkurin limawa mahaifinsa wuka mm, matashin dai ya tabbatar wa alkali da ke shari'ar wannan batu mm. cewa wannan yunkuri da ya yi na dabawa mahaifin nasa wuka a yayin da kotun ta yanke mashi hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bisa yunkurin wannan aikata laifi ya yunkurin aka yanke masa hukunci kenan wanda sauran barazana kila nan gaba kotu za ta zama akai wannan kuma in ya fito sai a ci gaba to har ila yau jaridar daily trust din tawar da ta wallafa wani labari ne da ke cewa wani kazamin hari da ya janyo salwantar mutane kusan sama da hamsin a jihar plato mm. ya jawo hankalin al'ummar kasa gaba daya babu daɗi wannan hari kusan abin yana nema ya wuce gona da iri sosai kuwa mm. ai kin ga a cikin abin din jaridar ta ce shugaban kasa kamar da yadda mm, aka faɗa labarai shi ma ya ja hankali da eh, ganin cewa ya kamata a dakatar da wani al'amari sai kuma jaridar punch ita ma wadda ake wallafawa a najeriya wadda take cewa ta tajuddin shugaban majalisar wakilan najeriya kenan mm-hmm. tajuddin abbas mm-hmm. ya tunatar da kantoman jihar rivers mm-hmm. vice admiral ibok ete ibas mai ritaya cewa bisa tanadin kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 1999 kamar da aka yi gyara eh, ya zama wajibi ya kai kansa majalisar domin ba da bahasi kan yadda ake tafiyar da al'amuran mai a jihar mai arzikin man fetur. kakakin ya yi wannan bayani ne a yau talata yayin da yake kaddamar da wani kwamitin wucin gadi da zai haska fitilarsa akan mm. lamurar kuɗaɗe ko kuma mm. yadda ake tafiyar da lamurar mai a jihar to sai kuma jaridar arab news ta kasar saudiya kenan da ta wallafa nata labarin da ke cewa wani babban jami'i a kasar sin ya nuna wa amurka yatsa mm, mm. akan abin da ya kira irin halayyar kaskanci da take nunawa mm. dangane da batun harajinsa akan kasarsa wanda ya haifar da cece kuce kwarai da gaske sosai kuwa sannan matsalar da kin ga ya haifar da koma baya a wasu sassa daban-daban na duniya musamman kasuwannin uh, zamani kwarai da gaske uh, kusan za a ce barazana ce kamar yadda masana suka ce ga tattalin arziki na haka yake mm. to kuma eh, idan muka leƙa ƙasar ghana akwai jaridar ta ta yanar gizo wato mm. graphics online mm. wadda ta ce ministan noma na ƙasar eric opoku ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar za ta ɗauki waɗanda suka kammala karatunsu a kwalejojin nazarin noma da kiwo dubu biyar aiki waɗanda za su yi aiki tukuru a fagen sabon shirin nan da gwamnatin ƙasar ta bullo da shi na ghana ta ciyar da ɗan ghana an samar <laughs> kwarai da gaske jarida ta kuma ce wannan shirin zai mm. taka rawa ne wajen wadata kasar da abinci da kuma bunƙasa tattalin arzikinta mm. in dai gwamnati ta mm. yadda ya dace to malam nasir muna godiya sosai da wannan labarai naka da ka kawo mana to na yadda ya dace kenan madalla haka yake yayin da ake tunkarar faduwar wato ko faduwar damina a najeriya hukumomin kasar sun yi gargadi dangane da yiwuwar samun ambaliya a jihohi akalla talatin wannan gargadi na zuwa ne daidai lokacin da masu gidajen laka ke fargaba dangane da makomarsu ga wannan rahoto na ahmad alhassan saukan damina ya raba al'ummar najeriya gida biyu masu farin cikin saukar sa domin rage kazamar zafin rana da ake fama da ita sai kuma masu gidajen laka da ke tararrajin tsarabar da ke kunshi a ta umar buba ardo ya shelanta mana yadda yake karewa da nasa gidan da zaran ruwan sama ya sauko aka ɗauke ruwa rana idan ya haska za ka ji gida yana ce e a to abin yana ba mu tsoro gaskiya bacci in zuwa dare ba kai saka yi bacci ba don ya baka sainin na cewa shi fa zai iya rushewa in kana gida kana tunani in kuma baka gida kana tunanin cewa in ka bar gida gidan ya rushe kana tunanin iyalinka baya ko da yake ɗakin malam umaru ya yi masa jinkiri sai dai abdulrahman umar ya ce sai dai kar a kuma to ainihin yanzu maganar da muke yi a yanzu haka ma a halin da nake ciki kenan da yanzu katangana ya faɗi duka gefe biyu to amma dai yanzu ina ta kokari na ga na samu na gyara kafin dai ruwan ya kankama sosai sa'an nan kuma ina nan ina kan kokari na ga hikiman da zan yi wa sauran ginin don kada ya zo ya rushe inda mana ya zauna yayin da ake wannan koke-koke a nan shi kuma musa haruna yana can yana gina sabbin dakunan na laka ko da yake hausawa sun ce idan ka ji makaho ya ce ai wasan jifa ya taka dutse farko iya shiri ne da kuma yadda za ka sarrafa shi kaga yanzu ni gini na da kallon ko da shekara biyu ne ruwa za ta buge shi ba za ta faɗi ba ko ba a mata filasta ba to menene sirrin e to sirrin dai wani lokaci zaka sara tabo tsawon wata uku ko da sauran damuna misali zaka iya sara tabo daga august sai ka gina kaga da ana sa kashin shanu irin kai kai maiwa bawon gida kowane matakai masu koke-koken za su dauka kafin damunan ta zurfafa matakin kawai bana dai dole mu bar gidan lakan nan dole ko tamfurari ne mu je mu samu mu dan rike ranmu amma dan bana akwai alamun dai zai rushe kuma kaga mun bar ya rushe mu muka kashe kanmu kenan sai dai injiniya albari gundiri Kadiri kwararre a harkokin gine-gine ya ce ba sai an kai ga haka ba don haka ya ba da mafita. A ba gidajen a tabbatar cewa ba wurin da ruwa zai samu ya shiga ba wurin da ruwa zai samu ya wanke da nan da sauki kuma sai a nemi tabo a kara karfin ginin ko a dan nemi siminti a hada a kara. Na biyu yana da kyau su duba yanayin inda suke. In dai ruwa yana zama yana taruwa su yi kokari su yi hanyar ruwa na uku inda suna zama a inda hanyar ruwa ne eh, su yi kokari ko su samu block na siminti ko na na, na tabo da aka rika aka gasa su zai su yi kokari su kara karfin ginin su da shi domin kada ruwa ya zo rusa musu gidaje. Dama dai ana kukan targaɗin tsadan gidajen haya wanda ya sako ɗalibai da ƙananan ma'aikata a gaba sai kuma ga karaya daga masu gidajen laka wanda damuna ke ƙoƙarin tilasta musu barinta. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. To an gaishe da Ahmad Alhassan har yanzu dai mana batun na Najeriya wato gwamnatin kasar ce ta gargadin cewa jihohi talatin na kasar na fuskantar barazanar ibtila'in ambaliyar ruwa yayin da damunar bana ta soma kuma ta ne ta fara shirin kaddamar da gangamin wayar da kan mutane game da illar da kuma ko kuma illarta da kuma hanyoyin rage kaifin wannan matsala. To kowace rawa hukumomi da al'umma za su taka dangane da rage mummunar illar da ambaliya ke yi hawa halar gwangwazo ta tattauna da umar sale anka na kungiyar rajin kare muhalli a najeriya umar sale anka na kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya me kamata hukumomi su yi domin rage illar da ambaliyar ka iya haifarwa abin da ya kamata hukumomi su yi ina ga na farko dai abin da suka fara suka yi kenan na farko cewar sanar da mutane cewar ga matsalolin da ake fuskanta da kuma za su iya tunkaro mu so kin ga na farko shine a sanarwa da mutane su shirya ita kuma gwamnati na biyu ta shirya tunda dai abu ne da ba lallai a ce an iya kare shi daga aukuwa ba sai dai a rage kaifin shi saboda haka sai gwamnati ta tanaji kamar yadda yake a cikin bajet ɗinta cewar ya za a yi a samar da hanyoyin da za a rage wa mutane raɗaɗi idan wannan abin ya faru ko kuma inda ya kamata a ce an tsugunar da su a tanade shi saboda kula da lafiyarsu da tsaron dukiyarsu da kuma saba musu lafiya ko kuma su zauna lafiya kafin allah ya kawo kurarewar abin To kasancewar ta ni banar ta soma su a bangaren mutane me ya kamata su yi domin ganin cewa su ma nasu bangaren sun rage kaifin da iftilayin ambaliyar ruwan ke haifarwa. to tun da dama abin mu ya shafa jama'ar gari ya kamata a ce mu ɗauki matakai na farko na cewar a kula da muhallin tukuna domin abubuwan da muke yi na barazana ga muhallin shi yake zuwa ya dawo mana barazana mu kuma ga rayuwarmu musamman misali cewar kula da magudanar ruwa ah, da kuma gini akan hanyar ruwa a kuma gini na wanda mutum duk da kowa ana son bukata ya samu muhalli amma dole ya kamata ka hakura ka samu wanda zai ka samu mai inganci saboda haka ba gaggawa a yi gine-gine ba a ko'ina ya kamata a yi gini mai kwari ko kuma na zamani wanda zai iya ɗaukar wannan matsalolin da ka iya faruwa so kuma a ɓangaren noma dole sai an bi shawarwarin masana musamman misali samun iri wanda zai iya jure wannan yanayi da kuma matsala da za a iya fuskanta musamman cewar ruwa zai iya shanye amfanin gona so ya kamata a kula da cewar a samu shawara ga daga masana da ƙwararru yadda me ya kamata a shuka a ina ya kamata a shuka yaushe ya kamata a shuka. To wani tasiri gangamin da gwamnatin ta ce za ta fara a jihohin ƙasar talatin da ke cikin haɗarin fuskantar ambaliyar ruwan wani tasiri wannan gangami zai yi na wayar da kan al'umma dangane da matsalolin da ambaliyar ruwa ke da shi. eh zai tasiri amma ya danganta ta yaya aka ɗauko yadda za a yi shi idan an yi shi gurin wa'anda ya kamata su sani an kuma gayyaci wa'anda ya kamata su yi aikin sanarwar misali in aka ce 'yan jaridu da kuma su sarakuna gargajiya da kuma malamai da kuma 'yan kungiyoyi idan za a yi wannan duk wanda ya kamata tunda ba wani taro ne na mutane na musamman ba kowa ya shafe shi saboda haka sai an kawo kowa ba kiɗadu mai ruwa da tsaki a cikin harkar a kasance da shi aka samu aka yi ba wai a zo a yi kamar biki a gefen titi ba. To muna godiya kwarai da gaske Umar Sale Anka da wannan dama da ka bamu ta tattaunawa da kai. To madalla da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce tura ta kai bango game da kazamin rikicin Filato da ke ci gaba da laƙume rayukan mutane. Sai labarin Faransa da ta ce tana nan kan matsayarta na goyon bayan kasancewar yankin yammacin Sahara karkashin ikon Maroko. Mun kuma kawo wato yayin da aka shiga tsakani ko kuma shekara ta biyu da fara yakin basasa a Sudan ko me ya hana kawo ƙarshen wannan yakin har yanzu an ji yadda aka kai hari a wasu gidajen yarin Faransa tare da bankawa motoci wuta kafin nan za mu je ga zafi na biyu bayan wannan shiri